To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryenmu na BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. masu gabatar da kara na kotun duniya sun isa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo don yin bincike akan kisan masu zanga-zanga za mu gama ga wani shiri inda 'yan makaranta ke yin gudun mil ɗaya a kowace rana don magance mugun ƙiba masu gabatar da kara a kotun duniya mai hukunta muga laifuffuka sun isa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan zarge-zargen cewa an aikata laifuffukan yaƙi akan masu zanga zangan lumana a 'yan watannin nan an hallaka mutane da yawa yayin zanga-zanga da cocin katolika ta shirya ta neman a yi zaben gaskiya kuma shugaba joseph kabila ya sauka daga mulki a wannan rahoton na haruna shehu marabar jos wasu hotunan suna da tada hankali a wannan faɗiɗiyar ƙasa mai cike da rabuwar kai wata murya mai ƙarfi ce nan ke buƙatar mutane su bijire a wani mataki na kalubalantar gwamnati coci tana da matukar karfi wajen tattaro jama'a daga kabilu daban-daban domin su tankari wani lamari sai dai sakamakon bai cika yin kyau ba an sha kai farmaki kan masu zanga-zangar da coci ta shirya domin neman a gudanar da zaɓe na gaskiya a wannan cocin st francis a kinsasa 'yan sanda sun buɗe wuta a kan masu yin maci cikin lumana inda suka kashe wata matashiya ya shekara 24 therese kafangala a lokacin da aka kawo min labarin da kuma na ganta sai na ga ashe har ta mutu ta mutu ne a cikin coci ba a waje ba da farko ban yarda cewa ɗata ta mutu ba eh, abin bakin ciki ne da ke da babban tasiri a siyasar ƙasar. wannan wani lamari ne na mutanen wani zamani masu ilimi da suka yarda a saye bakinsu ko kuma a tauye su kana tsoron gwamnati kuwa no a'a ko kaɗan ko don ka fusata ne kake haka eh a rana ta farko da ta biyu da makon farko ina cikin bacin rai sosai amma daga baya mun huce muka tunkari lamarin gwamnati ta yi alkawarin gudanar da zaɓe kafin ƙarshen shekara amma masu fafutuka suna fargabar ko da zaben ya gudana ba zai kasance na gaskiya ba abinda kuma zai haifar da tashe-tashen hankali congo dai tana tunkarar wani muhimmin lokaci ne yayin da miliyoyin mutane a kasar suka rasa matsugunansu sannan wasu kuma ke fama da yunwa ƙungiyoyin 'yan bindiga kuma suna farma mutane masu rauni bbc ta ba da rahoton duk waɗannan tu'annati a kinsasa kuma bbc ta mika waɗannan zarge-zarge ga wani na kusa da shugaba kabila Might it be the case that bishops Ko wannan yana nufin bishop bishop sun ɗauki matakin kalubalantar gwamnati ne saboda gwamnatin ba ta da hali na kwarai? Are morally bankrupt. <laughs> I don't know if it is because the government is uh, Ban sani ba, ko don suna ganin gwamnati ba ta hali na kwarai ne suke son su yi wani abu, amma dai maganar ita ce ba su da abin da za su yi, idan suna so su ba da gudunmuwa ta siyasa, to su je su shiga zaɓe. a ƙasar da take ta biyu mafi girma a afirka sauyi na siyasa yakan zo ne da tashin hankali ana bukatar sauyi cikin lumana domin ci gaban demokuraɗiyya a afirka da kuma tseratar da rayukan miliyoyin mutane a kwango to a najeriya kuma akalla mutane bakwai aka tabbatar sun hallaka wasu bakwai ɗin kuma sun shikata a harin ƙunar bakin waken da aka kai a ƙauyen mainari na yankin kwandiga a jihar borno mamatan sun hada da mata ukun da suka kai harin da tsakar daren jiya jihar borno dai ta kasance wani wuri da mayakan boko haram suke yawan kai hari a farkon wannan watan jiya ma an kalla mutane 28 ne suka rasa rayukansu a wani artabu tsakanin mayakan boko haram da sojojin najeriya a birnin maiduguri to alhaji bello danbata shine babban jami'in kula da tsaro na hukumar kai daukin gaggawa ta jihar borno sema ya yi wa bbc karin bayani akan harin na minari eh, suicide bomber came to 'yan kunar bakin waken uku sun je mainari shuwa da mainari kanuri ne sun tayar da bama-baman da ke jikinsu inda suka hallaka mutane uku tare da kashe kansu wasu ƙarin mutanen biyu kuma sun samu raunuka to za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasunsu a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugaba donald trump ya tabbatar da cewa an tsayar da lokaci da kuma wurin da za a yi gana wadda aka daɗe ana jira sa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un bai yi karin bayani ba to amma in shi shi amurka tana tattaunawa sosai da mahukuntan koriya ta arewar shugaban filas falasɗinu mahmud abbas ya nemi gafara gani da kalaman da ya yi waɗanda aka ce na nuna ƙin jinin yahudawa ne a lokacin wani taro litinin mr abbas ya nuna cewa gallaza da aka yi wa yahudawa a turai a tarihance ta faru ne saboda halayyarsu ba wai saboda addininsu ba jami'ai a burundi sun haramta bbc da kuma muryar amurka na tsawon watanni shida suna zargin bbc da karya ka'idojin aikinta da kuma kin kalubalanta wani dan gwagwarmayar burundin a hirarsa da sashenta na faransanci a martanin da ta mayar bbc ta ce ta ji takaicin ɗaukar matakin kuma ta yi nazari sosai a kan hirar za ta ba gwamnatin burundin cikakkiyar amsa idan har wani shirin ta yaki ta ka'idojinta to za ta ɗauki matakan da suka dace in ji bbc wani shiri na neman magance mugun kibar da ƙananan yara ke fama da ita wanda aka fara a scotland a yanzu ya bazu zuwa ƙasashe 32 kuma ya shahi makarantu fiye da dubu uku shirin da ake kira mil ɗaya a yana ƙarfafa wa 'yan makaranta gwiwa yin gudun mil ɗaya ko kuma kilomita ɗaya da rabi da ɗuriya a kowace rana ga alhaji jori kulbali da ƙarin bayani akwai wani shiri mai ban mamaki da ke samun karbuwa a makarantu saboda yana taimakawa wajen yaƙi da muguwar ƙiba tare da ƙara ma ɗalibai kaifin basira yana da kyau yana ƙara lafiyar jiki shiri ne mai armashi ana yi wa shirin lakabi da daily mile kuma shugabar wata makaranta ce da ke Scotland ta kirkiro da shi. Matsalar da muka fuskanta kafin mu fara amfani da wannan shiri na Daily Mile ita ce galibin yara a makarantar mu kamar a sauran makarantu a Birtaniya suna fama da rashin koshin lafiya ga kuma muguwar ƙiba. Saboda haka ne Ellen ta yanke shawarar yin wani gwaji akan ɗalibanta. Mun yanke shawarar cewa a kowace rana a tsawon wata ɗaya yaran za su rika gudu a cikin filin makaranta. daga ƙarshe mun gano cewa lafiyar jikinsu ta ƙaru kuma a cikin mintuna goma sha biyar suna yin gudun kusan mil ɗaya dalilin da ya sa muka yi wa shirin lakabi da daily mile kenan ba darasi motsa jiki ba ne kuma yaran za su iya yin gudun ne a kowane lokaci suna gudun ne sanye da uniform ɗinsu kuma suna jin daɗin motsa jikinsu wani bincike mai zaman kansa ya nuna cewar shirin na daily mile yana ƙara ma yaran lafiyar jiki da ta ƙwaƙwalwa. Ina jin daɗin karatu a aji. Shirin yana ƙara mani kaifin basira. Yanzu haka dai shirin na Daily Mile ya samu karɓuwa a ƙasashe 32, kuma makarantu sama da dubu uku ne ke amfani da shi. What has most is Abin da ya fi bani mamaki shine cewa shirin da ba mu tsara ba kusan kwatsam ya zo mana yanzu ya zama wani muhimmin abu da ke inganta lafiyar yara. ta wasanni kuma yanzu haka brighton na karawa da manchester united a gasar premier league a halin da ake ciki babu wanda ya ci kwallo a wani bangaren kuma club din rangers ya tabbatar cewa tsohon dan wasan tsakiyar liverpool da kuma ingila steven gerrard shine sabon manajansa ya sa hannu kan kwantaragin shekara hudu da rangers din na rukunin premier league din scotland manajan manchester city pep guardiola ya tabbatar cewa dan wasan tsakiya yaya ture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 haka zalika za ku iya samun labarai da dumi su a shahinmu na twitter wato at bbc hausa to amma yanzu aishatu musa ke sai an ku daga nan london